Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asari ɗaya ga watan Afrilun shekarar 2019 kan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya yayin da a birnin kumasi kuma za a saurare mu ta alfa radio a duniyar gizo kuma za a same mu ne ta hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji mu ga kanun labarai. Jam'iyyar shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ta game da koma bayan matuƙa wajen rasa muhimman birane a faɗin ƙasar a zaben ƙananan hukumomi da aka yi jiya Lahadi. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya sanar da cewa cikin kwanaki talatin za a gyara wutar lantarki a wani jawabi da ya ta gidan talabijin ɗin ƙasar. ayyana samun nasara kan kungiyar isis a syria ya sa iyalan da isis ta yi garkuwa da su da 'yan uwansu sake samun kwarin gwiwa inda suke tambayar dakarun inda 'yan uwansu suke yanzu to kanun labaran kenan bayan labaran za ku ji cewa jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a jamhuriyar niger ta tabbatar da ministan cikin gida bazon muhammad a matsayin dan takaranta a zaben shekarar 2021 to ko mai magoya bayan jam'iyyar ke faɗi wallahi mun yi murna sosai tun da bazum dan siyasa ne ya san ya siyasa siyasa ce fi la ya cika ba mi zaben tumun da ba fi sabi kun ga mutanen da sun ka zo wanda suke waje sai wanda suke cikin daki za kuma ji tattaunawar da muka yi da Sheikh Usman Bari wani tsohon jami'in tsohuwar kungiyar tarayyar afirka da ake kira oau a kan batun harin kin jinin baki da aka kai wa mutanen afirka da suke zaune a afirka ta kudu bayan haka yusuf aliyu haranje kuma zai shigo da shirinsa na ilimi garkuwan dan adam to amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfila hashin gumel. Jam'iyyar shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ta game da koma baya matuƙa wajen rasa muhimman birane a faɗin kasar a zaben ƙananan hukumomi da aka yi jiya Lahadi ciki har da wato rasa ikon babban birnin kasar Ankara. A Istanbul ba a bayyana sakamakon zaben ba saboda kusanci da aka samu na ƙuri'u inda baki ɗaya jam'iyyun ke ikirarin samun nasara. da yake magana da manema labarai a istanbul erdogan ya tabbatar da cewa jam'iyyarsa ta akp ta samu kuma baya sosai sannan ya sha alwashin koyon darasi daga zaben da aka yi ya ce mun samu nasarori mun kuma ga rashi erdogan ya yi kuma alkawarin gabatar da wasu matakai don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar wanda ya kusa durƙushewa a yanzu. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya sanar da cewa kwanaki talatin za a gyara wutar lantarki a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin ɗin ƙasar. a cewar madura wannan shiri zai kuma taimakawa gwamnati ta shawo kan matsalolin ruwa da sadarwa a kasar jiya lahadi 'yan kasar sun fito su nuna rashin jin daɗin su da yawan ɗauke wuta da ake ta hanyar yin zanga-zanga suna buga tukwane da kone-konen shara akan tituna suna faɗin kalaman ɓatanci akan shugaba maduro maduro ya ce za a ci gaba da rufe makarantu kuma ya za a rage yawan kwanakin ranakun aiki domin rage amfani da wutar lantarki cikin kwanaki talatin ɗin da za a yi haka kuma ya ɗaura laifin rashin wutar lantarki kan amurka shugaban adawa guaido ya ce wannan rashin kulawar gwamnati ne ayyana samun nasara akan kungiyar is da assyria ya sa iyalan da is ta yi garkuwa da su da 'yan uwansu sake samun kwarin gwiwa inda dabbai ke tambayar dakarun haɗin gwiwar da amurka ke jagoranta inda 'yan uwansa suke a makon da ya gabata dakarun sdf suka samar da wato suka sanar da fatattaka 'yan gudun 'yan kungiyar is daga tungarsu ta karshe a bagzuz da ke gabashin syria suka kuma ce wato suka kuma ceto dubban fararen hula da ake amfani da su a matsayin kariya har yanzu a cewar kungiyar kula da 'yancin bil'adama ta siriya kusan mutane dubu ashirin ne kungiyar is ta yi garkuwa da su muna fatan sanin abin da ya faru da 'yan uwanmu a cewar na nasir wadda ta rasa mijinta tun da is ta kama shi a watan agusta na shekarar 2014 da take magana da muryar amurka insaf ta ce sanin makomar mijina da sauran dabban mutanen da is ta yi garkuwa da su dole ne na haɗin gwiwa ta sdf su duba kafin duk wasu shaidu da ake da su su ɓace. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Matan nan 'yan kasar Vietnam yanzu haka take ita kadai ce ta rage a hannun hukumomin Malaysia da ake zargi akan kisan dan uwan shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un. a cewar lauyanta don tai hong a yau litinin wadda yake karewa ta amsa laifinta kan tuhumar amfani da guba wajen illatar da wani an tuhumi hong da saka wa kim jong nam guba a fuska a filin saukar jiragen sama na kula lumpur a watan fabrairun shekarar 2017 tuhumar kisan kai da ake tuhumarta da shi an yi watsi da ita a watan da ya gabata akan matar 'yar indonesia siti aisia matan dai su kaɗai ne waɗanda ake tuhuma bayan da wasu da ake zargi 'yan koriya ta arewa suka bar ƙasar a ranar da aka kashe kim lauyoyin matan biyu sun ce matan suna cikin haɗarin rasa rayukansu kuma ofishin jakadancin koriya ta arewa da ke birnin kula lampur yana da hannu a kai daga ƙarshe shahararren mawaƙin nan na amurka mai suna elton john ya bi sahun tauraron wasan fina-finai na amurka george clooney wajen yin kira ga amurkawa a fadin kasar akan su ƙauracewa zuwa otal ɗin sarkin brunei da ke shirin kaddamar da dokar kisan wato kisa akan 'yan ludu da maɗigo a cikin makon nan cikin otal-otal ɗin da gwamnatin brunei ta mallaka har da waɗanda suka fi tsada da alfarma a duniya kamar Beverly Hills Hotel da ke Hollywood da kuma na Dorchester a birnin London. Ƙasar Brunei da ke ƙarƙashin tsarin sarauta gargajiya da shari'ar musulunci ta ƙaddamar da shari'ar musulunci mai tsauri da za ta ba da damar a jefe 'yan luɗe da maɗugo da masu canja jinsi har lahira. a makon da ya gabata ne kuloni ya yi kiran da a daina zuwa otal-otal ɗin yana mai bayyana cewa duk lokacin da wani ya sauka a ɗaya daga cikin otal-otal tara da ƙasar burundi ta mallaka yana sanya kuɗi kai tsaye a aljihun mutanen da suka zaɓi jefi wato su jefi da yi wa 'yan ƙasar su wato da suke canza jinsi bulala. kanin labarai kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla jam'iyyar pndc tarayya mai mulki a jamhuriyar nijar ta tabbatar da ministan cikin gida bazo muhammad a matsayin ɗan takaranta na zaɓen shekarar 2021 magoya bayan jam'iyyar sun yanke wannan shawarar ne a yayin wani buki da suka gudana a birnin yamai wanda kuma ya sami halartar 'yan siyasa daga sassan duniya cikin su hadda wata tawagar 'yan jam'iyyar apc daga najeriya wakilin muryan amurka ya wato a birnin yamai mani barma ya aiko mana da wannan karin bayani Zauren Kwale da ke kenan a wunin jiya Lahadi 31 ga watan Maris, inda magoya bayan KNDS tarayya suka hallara domin bikin damka tikitin takara wa shugaban jam'iyyar wato ministan cikin gida Bazu Muhammad a ci gaba da shirye-shiryen zaben da za a gudanar a 2021 da yake jawabi jim kaɗan bayan tabbatar da shi dan takarar jam'iyyar mai mulki ya bayyana cewa je ne me suis jamais imaginé porter un jour le lourd fardeau bene da me pose la charge. Ban taɓa tunanin ina da matsayin da mizanin sa ya kai girman nauyin da kuka ɗora mun ba, saboda haka na karɓa da hannu biyu. Na amince da wannan shawara da ke ratsa min zuciya. A wannan lokaci mai muhimmanci a gare ni, tunanina ya koma wajen shugaba isuhu domin da yardarsa ne abubuwa ke wakana kamar yadda ake ganin su a yau ya ku abokaina ina muku alkawalin cewa ba zan taba mantawa da wannan ɗiyauci naku ba na kuma yi alkawali zan bi sawun shugaba isuhu muhammadu ba zan taba kauce wannan hanya ba to koya magoya bayan jam'iyyar ta pnds suka ji da zaɓin na bazun muhammad wallahi mun yi murna sosai tun da bazun. ɗan siyasa ne ya san siyasa siyasa ce fi sabila ya cika dan takarar da ya kamata tarayya ta yi aiki da shi ba mi zaben tumin dare ba fi sabila kun ga mutanen da sun ka zo wanda suke waje su wanda suke cikin daki tawagogin yan siyasa daga kasashe da dama ne suka halarci wannan biki a matsayin wata kara cikinsu har da wasu manyan kusoshin jam'iyyar apc daga nigeria irin su shugabanta adam oshumole national chairman of the all progressive congress to attend this convention and to convey his best wishes to the President of this Republic and the leadership of this great party. Gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badaru Abubakar na daga cikin gwamnoni hudu na arewacin Najeriya a wurin wannan taro na tarayya. Baba Buhari, Buharin Najeriya, Buharin Niger ya ce mu zo mu wakilce shi ka muku gaisuwa ta 'yan uwa da kuma godiyar ɗimbin magoya bayan jam'iyyar apc a najeriya mun kawo zumunci ga bnds tarayya masu fashin bakin siyasa na ganin damka tikitin takara a yayin da ya rage shekaru kusan biyu kafin halartar runhunan zaɓe tamkar wani matakin kawo ƙarshen halin ta ci bata cin da aka shiga a jam'iyyar ta PNDS mai mulkin niger wacce a farkon shekarar nan ta 2019 wani jigonta ya fara nuna sha'awar sai ya yi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar niger. To madalla a gaida Muni Barma. Batun harin kin jinin bakin haure a Afirka ta kudu wani al'amari ne da ya ya kicin ba A baya an kashe 'yan Afirka da dama da ke zaune a Afirka ta kudu tare da ɓannatar da su A cikin wannan lokaci wasu hotunan bidiyo da rahotanni sun nuna yadda ake musguna wasu 'yan Afirka a can Afirka ta kudu ɗin akan korafin da 'yan kasar suka saba yi a duk lokaci cewa an kwace musu aiki. kuma dalilin hakan ne yasa na tuntuɓi Sheikh Usman Bari tsohon jami'in tsohuwar ƙungiyar tarayyar Afirka ta wato OAU kenan akan yadda yake kallon wannan al'amari. to wannan abu abin ke ba shakka wannan abin eh, yana da kazamta kwarai da gaske kuma yana ba shi bisa kan ka'ida kuma ainihin manufofi da an ta kafa ita wannan kungiya da ta ambata zai hada kan afirka ta yana kyamar wannan irin abubuwa kamar haka kuma ya kamata su tuna cewa wannan kungiya lokacin da hanga kafa ta su ne na kusan na baya baya da sun ka samu yancin kansu a siyasance na mulkin mallakar farare da kuma masu nuna ainihin wariyar jinsi da sauransu yanzu haka abin da suke gina ya ba mutane mamaki kwarai da gaske to amma su nasu hankali da suke bayarwa shi da cewa ba su da aikin yi ba su da madogara da samu samu kila kuɗi na sarrafawa da sauransu da ne to amma wannan laifin kamata ya su ɗora bisa kan gwamnatin da ke ƙasarsu wato shi ya kamata su yi wannan tattali su sai da za su da cikin wannan kangi in ma an same shi kuma ni na zauna South Africa da ake da aiki na da yadda abubuwan da ke wato mutane ne masu ba sa son aiki duk wannan shagaba ce kawai kamata kuma yasu gwamnati jinsi ke su ladartar da su su hana su yi wannan illa labari domin baya bisa kan ka'idin da ya sa sun ka samu mulkin kai na farko bayan haka kuma ƙasashen afirka waɗanda suke koran 'ya'yansu a yau su ne suka yi taro tare suka taimaka har an ka samu yanci na siyasa inda yadda suke yau morewa har za su yi wannan abin da ke in kuma sauran wancan kamar ta in zai dace haka kaga wato abin da zai shi mana da mai ido ba. To shan akwai wani mataki da ita kungiyar tarayyar Afirka a kungiyance za ta iya ɗauka akan wannan abin da ke faruwa? Eh, dole ne akwai a matakin da gujiyar afirka take na farko ne akwai doka na farko farko na game da kudin tsarin mulki na wannan kungiyar cewa ana la'akari ka aikata london da al'amura wanda sun ka shafi harkokin ƙasa bi ma'ana internal eh, eh, eh, interference Mm. kamar watakila ita kungiyar za su ya su sayar yadda an kasanta za ta da hurumi cewa za su siya da ƙarfin soja ta shiga cikin ƙasar afirka ta gudu domin ta magance wannan magala sai dai a yi haka a siyasance da kuma kira hankali da kuma dai lalabawa ta yadda za a kawo ko wannan amma ba da ƙarfin tuwo ba saboda ita ƙazamewar kundin tsarin mulki na ƙungiyar haɗaɗɗiyar afirka ba ta yarda da haka kuma a wannan lokaci wannan gundun har ila yau ba ta amince da cewa akwai wannan afirka da zai iya shiga wani wuri saboda ya samu masarufi ko ya samu rayuwa ko ya samu kaza gundun ya ji dokoki wanda an sun shiga ta za ta wannan zai iya shiga wannan kasar to babu wata kasa cikin afirka da take da iko ta kore shi to shekara da shekaru irin wannan abubuwan suna faruwa afirka ta kudu to amma da alamar sai ka ga ainihin kungiyar tarayyar afirka wato kokarin da take yi na kawo ƙarshen wannan abin baya tasiri sosai sai kullum abin sake maimaitawa ake yi to za a iya cewa gazawa ce ta bangaren kungiyar tarayyar afirka ha ba gazawa ba ce ta amma abin ɗaya ne ya kamata da ne da aka yi mu gane sosai ita kungiyar afirka ko da yake kungiya ce da take da zaman kanta tana da membobi sama da hamsin da shida ko hamsin da biyar a yau to amma tana hurumi ne duka iya iya ayyukoci da take ta samu tana tuka yi ne kan haɗaka tare da majalisar ɗinkin duniya da duk duniya gaba daya to sabin da haka da ina kuwa na abin da ita kungiyar haɗa kan afirka za ta iya yi in abin in ta gaza ta wurin bangaren ta cewa ta wannan suna tafi wanda za su magance irin wannan mummunan al'amari da ita wannan gwamnati na afirka ta take take yi da kuma eh, al'ummanta to sai ta da majalisar ɗinkin duniya to su majalisar ɗinkin duniya za su iya tsafa ma mata waɗansu takunkumi wadda zai jawo ta ta yi ƙasa amma kai tsaye ita kungiya haɗa kan afirka in za ta haka ɗin ce ce ta ce tuni majalisar ɗinkin duniya ita wanda zai zama majalisar ɗinkin duniya gaba da wato na ƙasa da ƙasa shekaru da da inda da ke daga ƙarfi yake na saboda haka ita kungiyar haɗa kan afirka za ta iya kawo shawara ya majalisar ɗinkin duniya da ce ya kamata a ɗauko kai za a fafa mama ita wannan gwamnati da mutanen da su waɗansu takunkumin wadda za su iya kawo da ta yi ƙasa da eh, gwiwa ta ji abin da mutanen al'ummar duniya ke kira musamman al'ummar afirka wanda sun ta taimaka suka ba da tallafi masu yawa kamuwa a yancin zakanin wato irin wannan abin da ke da can a ciki wanda suke wurin eh, tsari na nuna bambanci da na jinsi da sauransu a yi kokari a jawo hankalin ita gwamnati a ladabtar da ita a nuna mata wannan abin da suke yin ba zai kawo wa al'umma afirka kwanciyar hankali ba balle ma da duniya gaba da yadda kawai matakai za ta ɗaukar gina. daman da abin da zan tambayi ka kenan don wannan abin ya sa har wasu suna tunanin su ma za su ɗauki doka a hannunsu musamman waɗanda aka taɓa lafiyarsu ko aka kashe na jikinsu suna ganin cewa a ƙasashen su kuma suna iya su yi ma 'yan afirka ta kudu da ke zaune a ƙasashen su ko kuma kasuwancin afirka ta kudu da ke a ƙasashen ba ka ganin akwai buƙatar a gaggauta ɗaukan mataki? ya kamata a gaggauta daukan mataki yadda muke gaya maka amma shi son nan wato wani mai bisa kan wani ko wannan biyu da wani to amma an ce za a yi waɗansu matakai bisa kan wa'annan mutane doka suna ganin kamar wa'annan mutane gaskiya su su da su tarka wani laifi ba to ba da wani da ya ɗauke su da wani laifi a ladatar da su ko a musu saboda gwamnati ke sai wani abin abin yake ba shi ba doka ba za ta yi da haka to tattaunawa mu kenan da Sheikh Usman Bari tsohon jami'in kungiyar OAU waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe 11 da minti 19 na rana nan na safe a washington ga kuma shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba Jama'a masu mu da wannan yammaci Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Shirin namu na yanzu zai ɗaura daga inda muka dakata a makon jiya, inda muke tattaunawa da Alhaji Ja'far Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna. wanda bai yi wata wata ba sai ya ƙara da cewar idan Allah ya kai rai kamun ƙarshen wannan shekarar al'ummar jihar Kaduna za su gani a ƙasa alƙawalinsu ba alƙawalin ƙanzan kurege ba ne. to baya ga wannan batu sai mu tsindima mu duba kuma batu wanda ya shafi ainihin tallafa ma 'yan jiha mm. yara waɗanda suke karatun kammala sakandare wanda suke shirye-shiryen tafiya makarantun gaba da sakandare akwai matsaloli da dama waɗanda suka yi katutu mm. a cikin wannan tsari na ita wannan jarabawa ta kammala makaranta mm. wadda ake kira wayek da neko hasali ma akan samu ɗalibai da dama da ba sa da kuɗaɗe ko iyayensu da ba su da kuɗaɗe da za su biya musu kuɗin waɗannan jarabawowin ƙoƙari gwamnatin jiha take yi don ganin ta tallafa ma yara wajen biya musu kudaden yin wa'innan jarabawar? Alhamdulahi akwai dabaru da aka fito da su kala-kala. Na farko shine idan aka yi jarabawa na aji biyu wato ss2 kenan wanda ke shine za a shiga wannan ajin da zai ba da dama a zauna ko waye din ko ne ko wato ss3 to duk wani yaro da ya sami cin jarabawa a fannoni guda biyar wanda ya hada da turanci da lissafi da kuma duk wani subject guda uku da zai zama cewa da ya samu biyar masu kyau da ingilish din da lissafi to gwamnati tana ɗauke mishi nauyin biyan kuɗin makaranta tun da aka zo tun wurin shekaru sha uku da suka wuce wannan jihar kaduna wannan an ɗauki dabarar da ake amfani da shi kuma daga cikin 2015 da sha biyar da wannan gwamnati ta zo ta ƙara buɗe ɗashi ya haɗa har da na karaman secondary school ma wato JSCE ana yin wannan kuma yana taimakawa da mun lura idan ana dan tattaunawa da especially ma mata ɗalibai menene ya sa kwatsam kawai sai muka ga kin bar karatu kin koma aure sai ka sun ce ai da aka zo ma wurin biyan makaranta eh, kuɗin jarabawa ne sai ya Allah ko mahaifin yarinya ko kuma mai riko da yarinya sai ce shi ba zai iya bada wannan kuɗin ba to ta haka gashi mutum ya ɗauko turen-turen ya kawo wurin kuma da zai sami zaman jarabawa ya samu satifiket sai kaga an ci a'a ai saboda waɗansu 'yan kuɗi ƙanana ba zai tafi ba to ta nan sai aka yi ta rasa yara masu ƙwazo waɗanda za su taimaka ma gwamnati da jama'a a kai ci gaban da ya kamata a kai ko bara mun biya wurin miliyan 135 wurin biya ma waɗannan yara duka da suke makarantunmu kuma bala da bala can. kaga saboda waɗannan hoɓasa da gwamnati ke yi har ya zama zamana jihar kaduna yanzu ta fito zakara a arewa 2017 din nan mu ne muka yi na ɗaya a cin wannan jarabawa na wayar da neko a arewa gaba ɗaya sannan muka yi na sha biyu faɗin ƙasa da aka ƙara fitar da alƙalima bara 2018 jihar kaduna ta ƙara zama a kan wannan mataki na ɗaya a arewa na sha biyu a ƙasa to amma mun zauna da mai girma gwamna da sauran masu ruwa da tsaki a wannan fanni sai muka cewa to ai mu ba wai fatan mu kawai mu zama mu ne zakaru a arewa ba kawai muna son mu zama zakaru ne a najeriya ya zama cewa a cikin jihohi guda biyar waɗanda za su yi fice a wannan jihar ta kaduna tana cikin su kuma an fito da matakai daki-daki da ganin cewa haka insha Allahu daga nan zuwa ɗan lokaci kankani za mu samu wannan kaiwa matakin da muke so mu kai. Ban tari numfashinka ba a kwamishina akwai yara da dama da suka yi ta ƙorafe korafe a 'yan kwanakin baya wanda akwai rahoto da muka yi na musamman mm. wanda ya shafi wannan matsala. Mm. Yara da dama sun kawo kokensu cewar iyayensu ba su da zarafi sannan kuma gwamnatin jiha ba ta yi wani hoɓɓasa wajen mm. biya musu wannan kuɗi ba mm. ana iya cewa kenan wannan akwai wani tsari ba na gama gari ba kenan da kuke da shi wanda kila wasu makarantu aka zaba kadai waɗanda suke da wannan mataki da za su biya ma yara wasu makarantu kuma ba su da shi koko wannan mataki ne na gaba ɗaya jiha. Eh mataki ne na gaba ɗaya a jiha. amma in ka tuna lokacin da muke bayani da kai ya ce maka wannan tallafi sai mutum ya sami cin kaddu guda biyar a cikinsu da turanci da lissafi to watakila waɗannan yaran da suke koke-koke suke korafi ba su samu daman samun nan cin jarabawa a matakin da muke so mu gani ba ne a na lissafi da na turanci idan ba samu wannan ba a gwamnati ba ta tallafa ma irin waɗannan abin nan kuma dalili shine saboda kuɗin da ya zama na ake kashewa a ciki kuma cewa idan ana neman a kawo mutane su yi ƙwazo dole ne sai ka ɗan samu wani tsari da za a shiga da shi don ko a ce an yi abun na illar masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka dakata yanzu a madadin bakon namu alhaji ja'afar sani kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar kaduna sai wadda ta ba da umarni julie lazars gresham da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa kai ƙoƙari. To ba da da Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani mai lange-lange yalwa yauri da Rilwani Sa'idu ga yare da Hamza Galadima birnin Kebbi inda suka ce ina taya iyayenmu matar murna zagayowar ranar uwa ta duniya ba shakka uwa ta kasance abin alfahari kasancewar ta mahaifiya malama kuma likita ga yara da ta haifa da fatan Allah ya saka wa iyayenmu mata da mafificin alheri. Ga kuma saƙo daga Maryam Aminu Kano Maida ita kuma ta ce asalan muryar Amurka da fatan kuna lafiya. Don Allah ku bani dama don na jinjina wa dakarun sojojin ƙasa ta Najeriya bisa namijin kokarin da suka yi na hallaka kwamandan mayakan Boko Haram mai ido ɗaya tare da yaransa. Da fatan gwamnati za ta ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen ƙara musu makaman yaƙi. ga kuma sako daga bala muhammad dambam jihar bauchi da alhaji garba mai rago asaba su kuma suka ce fatan alheri voa hausa ba mu dama mu jajanta wa 'yan uwa da iyalan mutanen da suka rasa rayukansu jiya lahadi a wani hadarin motar da ya faru a kan hanyar bauchi zuwa gombe hakika wannan abin jimami ne don haka allah ya ji kansu ya baiwa 'yan uwansu haƙuri da dangana to amin Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Hanin Sani Gulle Kampala Malam Madori a jihar Jigawa. Shi kuma ya ce tabbas ranar wanka ba a cibi. hakika wannan rahoton da jam'iyyar baltimore ta ƙasar amurka ta fidda na cewa gwamnatin kasarmu nigeria ita ce ƙasa ta shida a cikin jerin ƙasashen duniya da al'ummar cikinta ke fama da kuncin rayuwa bai zo da mamaki ba ganin yadda ma suke rike da madafan iko saboda haka muke fatan za su rika jin tsoron allah tun kafin su je su iske shi to madalla a ci gaba da aiko mana da saƙonni. to madalla yanzu kuma ga sarfila hashim ya dawo da labarai a takaice. takaice baba jam'iyyar shugaban kasar turkiyya recep tayyip erdogan ta game da kuma baya matuka wajen rasa muhimman birane a fadin kasar a zaben kananan hukumomi da aka yi jiya lahadi ciki har da rasa ikon babban birnin kasar ankara a istanbul ba a bayyana sakamakon zaben ba saboda kusanci da aka samu na ƙwarewu inda baki ɗaya jam'iyyun ke ikirarin samun nasara da yake magana da manema labarai a istanbul erdogan ya tabbatar da cewa jam'iyyarsa ta akp ta samu koma baya sosai sannan ya sha alwashin koyon darasi daga zaben da aka yi shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya sanar da cewa cikin kwanaki talatin za a gyara wutar lantarki a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin ɗin kasar a cewar maduro wannan shiri zai kuma taimakawa gwamnati shawo kan matsalolin ruwa da na sadarwa a kasar jiya lahadi 'yan kasar suka fito suna nuna rashin jin daɗin su da yawan ɗauke wuta da ake ta hanyar yin zanga-zanga suna bugun tukwane da kone-konen shara akan tituna suna faɗin kalaman ɓatanci akan shugaba maduro to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da daddare za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a da mun baki ɗaya ma'aikatan sashen hausa da murya amurka musamman ma sarfil hashim gubal da ya taimaka muka gabatar da shirin da wacce ta shirya kuma ta ba da umarni julie gresham da injiniyanmu na wannan lokacin mr santos baba ya kuma ne daga nan washington nake sallama da ku sai a dakaci shirin yau da gobe salamu alaikum